بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بركة مدونة مريتين الجمعة tara ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce malam ina roƙon Allah ya ƙara maka lafiya da basira da kuma jimuri akan yada addinin musulunci Allah ya kare mu baki ɗaya yace tambaya anan shine wasu malamai suna bayani akan ba'a nafila bayan sallar la'asar to shin hadda tahiyyatul masjid ne ko kuwa ita bata cikin wannan sharadin ba malamai bane suka yi bayani akan hanin yin nafila bayan la'asar da kuma bayan asuba hasira na rana ta hudo ko kuma har sai ta gama faduwa hadisi ne tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayani game da haka an hana sallah bayan ta asuba sai rana ta gama hudowa ta kai gwargwadon tsawon mashi daga mahudarta zuwa inda take haka nan da lokacin da rana ta raba tsakiyar sama har sai ta karkata lokacin da abubuwa za su fara bayar da inuwa da kuma lokacin da rana ta taho za ta faɗi har sai ta gama faɗuwa baki ɗayanta wayannan hadisai suka yi nuni game da waɗannan lokuta na hannun sallah saboda waɗansu dalilai dalili na farko hudowar rana da kuma faɗuwarta lokaci ne da waɗanda suke bautar rana suke yi wa rana sujada in za ta hudo sai su yi mata sujada har sai ta hudo in za ta faɗi sai su yi mata sujada har ta gama faɗuwa to a wannan lokaci shi kuma shaidan sai yakan zo ya manna ƙahonsa da jikin rana a lokacin da za ta hudo ɗin da lokacin da za ta faɗi da haka wanda yake wa rana sujada a wannan lokacin shaidan yake yi wa sujada bai sani ba to shine sai annabi ya hana mu mu sallah a wannan lokacin dan karmi kamanceceniya da masu yi wa rana sujada lokacin kuma da rana ta raba tsakiyar sama to a wannan lokaci annabi ya ce a lokacin ake kunna wutar jahannama ake rura ta ake ziga ta da haka a wannan lokacin ma annabi ya hana a yi sallah ta nafila har sai rana ta riga ta yi zawali to shin wannan hani ya shafi sallolin da ake kira da zawatul asbab zawatul asbab sallar da take idan wani dalili ya faru sai a yi ta kamar wacce ka bada misali da ita tahiyatul masjidi ita tahiyatul masjidi duk lokacin da mutum ya shiga masallaci yana da alwala kuma zai zauna to ana so ya sallah raka biyu kafin ya zauna hadisin Abu Qatada cin sahih al-Bukhari da Muslim to waɗansu malamai sun ce har da tahiyatul masjidi din a waɗannan lokutan ba za a yi su ba idan mutum ya shiga masallaci bayan sallar asuba lokacin da rana take shirin hudowa to ba zai tahiyatul masjid ba da kuma lokacin da rana ta take ma'ana ta raba tsakiyar sama bata karkata ba da kuma lokacin da ta zo za ta faɗi haka waɗansu malamai suka ce amma waɗansu suka ce a'a banda zawatul asbab irin su tahiyatul masjid din banda su waɗanda suka faɗi wannan cikin malamai akwai imamu shafi'i Allah ya ji ɗansa da rahama to da haka dai matsala ce ta buƙa matsalatul khilafiyya matsala ce wacce akwai saɓani tsakanin malamai idan ka ɗauka cewa hadda tahiyatul masjidi ka ɗauki ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai in ka ɗauka ban da ita to ka ɗauki wani ra'ayi shi ma daga cikin ra'ayyukan malamai muna sa ran kowanne daga cikin su ijtihadi yayi kuma in ya dace yana da lada ɗaya in yayi kuskure kuma in ya dace yana da lada biyu in yayi kuskure kuma yana da lada ɗaya dan haka insha Allah babu matsala wanda ya ga dama da ya shigo masallaci sai ya tahiyatul masjidi bayan la'asar ba za ka ce yayi laifi ba wanda kuma da ya shigo bai yi ba sai ya zaman sa shi ma ba za ka ce yayi laifi ba an gane ko takarda ta gaba yace assalamu alaikum malam jazakallahu khairan tambaya na game da bin masbuki da kuma mai farilla zai iya ban mai nafila sallah masbuki shine wanda ya riski wasu adadi na raka'o'i tare da liman liman ya sallama ya bashi yana ciko sauran to yanzu sunansa masbuki ma'ana an riga shi wasu salloli yanzu yana cika su shin wannan za a bi shi sallah akwai malaman da suke ganin za a bi shi sallah tare da sharaɗin cewa in sallar da zaka ka bi shi ɗin tayi daidai da taka yana yin sallar zahar kai ma azahar za ka yi duk da ya rasu wasu sallolin shi tare da liman yanzu yana cikowa wato sai ka jona dan ka samu ladan jam'i sai ku yi amma idan sallarka da tasa ta sha bamban to malamai suna ganin ba za ka bi shi ba kamar shi yana magariba kai kuma isha za ka yi ko shi yana magariba kai kuma la'asar za ka yi ko shi yana la'asar kai kuma azhar za ka yi suka ce in sallolin sun sha bamban ba za a bi shi ba an gane ko to amma waɗansu malaman suna ganin ko da sallolin sun sha bamban in dai yanayin su ɗaya ne to babu laifi in an yi kamar sallar la'asar da azhar ai adadin su ɗaya ne kuma yanayin su ɗaya ne suka ce to wannan zaka iya bin masbuki sallah ko da shi yana la'asar kai kuma kana azhar to wannan babi na tattaunawa akan bin masbuki sallah shi ma babi ne na istihadi waɗansu malaman suna ganin za a yi wasu suna ganin ba za a yi ba waɗanda suka ce za a yi hujjarsu shine dole ne a samu daidaito a cikin niyya tsakanin liman da mamu waɗanda suka ce ba za a yi ba idan limamin ka ya zama yana yin sallar farilla to ya zama kai ma farilla kake yi in limamin ka ya zama yana yin sallar azhar to ya zama kai ma azhar kake yi kar a samu bambancin niyya tsakaninka da limamin ka da ka suka ce in an samu bambanci ko kuma ya zama shi niyyar da ya shiga sallah da ita ya shiga ne akan zai bi kai kuma yanzu ka shigo da niyyar zaka bi shi suka ce to anan niyyar kada da tasa ta sha bamban da haka ba za a yi sallah tare ba to amma malaman da suke ganin kuma za a bi suka ce ai ba sharadi bane sai niyyar liman da niyyar mamu sun zama iri daya domin annabi ya ce wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kowa niyyar sa ta ci ta tafi shi dangane kuma da bin mai farilla da nafila to wannan kaulan wahidan kamar yadda hadisi yayi nuni ya halatta za a iya yi wani yana nafila wani ya bi shi farilla ko wani yana farilla wani ya bi shi nafila duk ya tabbata hadisi cikin sahih bukhari hadisin mu'az dan jabal mu'az yana zuwa yayi sallah tare da annabi a wata ruwaya sallar magriba ko sallar isha sannan kuma unguwarsu shine liman mutanen unguwarsu sai sun jira shi ya dawo daga wajen annabi kuma ya zo ya musu limanci alhalin shi ya riga yayi sallah tare da annabi to da haka malamai suka ce sallah ta biyu da mu'az yake yi da mutanensa shi a wajensa nafila ce su kuma a wajensu farilla ce domin ba a sallah ɗaya sau biyu a wuni ɗaya in kai magarba sau ɗaya ta yi ba za ka maimaita ba in kai isha sau ɗaya ta ba za ka maimaita ba sai dai in ka maimaita da niyan nafila to wanda zai bi ka kuma sai ta zame masa shi kuma farilla ce da haka mutanen mu'azu suna bin sa a matsayin su suna farilla shi kuma yana yin nafila da haka wannan ya halatta da aka waɗansu malamai suka ce wannan ma da sharaɗin sai sallolin sun zama iri ɗaya ya zama mai farillar eh, yana yin sallah mai a hudu mai nafilan ma mai raka a hudu ko mai farillar mai raka a hudu nafilan ma ta zama raka a hudu ko dai bil aksi amma wannan sharaɗin ba sharaɗi ne. mai ƙarfi sharaɗi ne wanda yake mai rauni mai dai farilla yana iya bin mai nafila amma wannan saɓanin mazhaban malikiya a mazhaban malikiya ba a haka amma a zahirin hadisi yin hakan ya halatta to haka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci sai ga wani sahabi ya shigo ya makar bai yi sallah jam'i tare da mutane ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli cikin sahabbai ya ce waye zai masa sadaka sai sayyidina abubakar ya tashi sai ya jona da shi to kaga anan abubakar nafila yake shi kuma wancan farilla yake yi in abubakar ne liman duk da ruwaya bata nuna ba kaga nan ma dai mai nafila yana jan mai farilla in kuma wancan shine liman abubakar ne mamu to nan ma dai zai zama kenan mai farilla yana jan ne mai nafila kowanne ya halatta takarda ta ƙarshe mai tambaya yake assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi da ikhlasi Allah ya kare mu baki ɗaya yace tambaya ta ita ce shin ya halatta mata ta yi wa mai gidanta na'i wato fitar da mani saboda dalilin tana cikin kwanakin haila mana idan mutum yana da mata ɗaya matarsa ɗaya ce kwala ɗaya kwal ladan noma mai mata ɗayan ji bahaushe ce aminin gauro ko amma fa ba da na hannun dama na nake ba mai mata ɗaya malamai suka ce dama duk abin da ya shafi matar ya shafe shi an gane ko mana mai mace ɗaya in ta haihu ya haihu in tana biki yana biki in tana haila yana haila in ba ta da lafiya ba shi da lafiya ba irin wannan yanayi mutum ne matarsa ɗaya tana al'ada ko ta haihu tana biki kuma sha'awa ta motsa masa shin za ta iya bin wata hanya don ta sauƙaƙa mai har ya fitar da mani ko ta fitar masa tun da dai saduwa ba za ta yiwu ba amsa shi ne eh za a yi haka hadisi ya tabbata cikin musnad na imamu ahmad hadisin anas ammali anas yake cewa yahudawa sun kasance idan mace tana haila a cikinsu ba sa zama gida ɗaya da ita ba sa cin abinci tare da ita ba sa komai da ita sai su ware ta daban to shine sai sahabbai da suka yi hijira daga makka suka zo madina suka tarar da haka shine sai suke tambayar annabi innal yahuda kanat idha hadat al mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil bayt yahudawa fa in macen su tana al'ada ba sa zama tare da ita ba sa kwanciya katifa ɗaya da ita ba sa cin abinci da ita kai raba gida ma ake mu me zani? shin mu yi irin abin da suke yi sayanadiyar haka sai aya ta sauka cikin suratul baqara wa yas'alunaka anil mahid suna tambayar ka game da mace mai al'ada me ya halatta ayi da ita qul sai Allah yake ka ce da su huwa azan shi jinin al'ada najasa ne dauda ne kazanta ne cuta ne fa'tazilun nisa'atil mahid ku nisanci mata a mafitar al'adarsu ma'ana lokacin da mace take al'ada babu kai babu saduwa da ita ubangiji madaukakin sarki ce hatta ya tsahurna ai haske jinin ya dauke to ba kuma da jinin ya ɗauke dauke bane ake koma a gaba da saduwa a'a sai kuma tayi wanka fa idza tatahharna bayan jini ya ɗauke kuma in tayi wanka fa atuhunna min haythu amarakum Allah to kwa iya saduwa da su ta yadda Allah ya ce ta inda Allah ya ce inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son bayi masu tuba kuma yana son bayi masu karkaka to dan haka da wannan ayar ta sauka sai manzo Allah yace da sahabbai isna'u kulla shay'in illa nikah idan macen ku tana al'ada ku yi komai da ita amma banda saduwa aure to lafazin komai da ita ya shigar da har istimna matarka ta maka istimna'i ma'ana ta ma wasa da azzakarinka har bukatar ka ta biya har maniyin ka ya fita to wannan ba laifi bane duba zuwa ga zahirin wannan hadisi to haka nan al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya kawo afar na Masruq ibn Ajda'a ko Ibn al-Ajda'a Masruq tabi'i ne almajirin na Aisha ne Allah ya kara mata yadda wata rana ya zo wajen na Aisha uwar mu'mini yake tambayar ta yace malir rajuli min imra'atihi idha hadat me ke da mutum me mutum yake da shi na damar yayi da matarsa in tana al'ada sai manzo sai na Aisha ta ce kullu shay'in illa farjaha yayi komai da ita amma babu shi babu farjinta ma'ana babu shi babu saduwa da ita kuma na Aisha ta ce manzo Allah ya kasance idan ɗaya daga cikin mu tana al'ada yake so ya kusance ta yayi wasa da ita to sai ta ta daura zaninta sai ce sha'anuka bi a'laha duk abin da ya sama da cibiyarta ka iya yin duk abin da zaka yi da shi dan ka samu biyan bukata amma dai saduwa ita ce haramu da haka dai wannan ya halatta Allah madaukin sarki ya samu dace a idan ba manta ba a darasin mu na jiya mun cike da karshen aya ta 28 cikin wannan sura mai albarka سورة الأعقاب ما توفدن الله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ذاك يوزام تاشي فرقوان آية 29 فلن ألا وإذ صرفنا إليك وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن malam ya ce sun zakara ta'ala khabara jinni nasibin sai ubangiji zai ba mu labarin aljanu na nasibina nasibin suna ne na waje wanda yake tsakanin makka da kuma ta'ifa daka a wannan waje akwai wata duhuwa ko wani kwazazzabo ko wani sansani na aljanu ya yace bil yamani a garin yaman nasibin a yankin yaman ne au jinnu ninawa ko kuma aljanun ninawa wanda ninawa ma wani bangare ne na kasar yaman a wani bangare na ahqab dan haka waɗansu malamai sun ce wannan kissa ta aljanu sau biyu ta faru ta faru a nasibina kuma ta faru a ninawa waɗansu malaman suka ce kissa ce kwaya ɗaya to da haka dai malam ya kawo mana abin bisa ga siga guda biyu ko dai jinnu nasibin ko jinnu ninawa domin akwai wani lokaci da annabi ya je ganawa da aljanu kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya rawaito wanda shi ake kira da lailatul jinni aljanu suka kawo wa annabi ƙara wata husuma da ta faru a tsakanin su ya je ya musu hukunci to wannan ma tattaunawa ce ta faru tsakanin aljanu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma ga wanda Qur'ani yake bada labari cewa wata rana aljanu sun ji labarin ko sun ji karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma tare da shi ya sani ba Allah yake ba shi labari da haka waɗansu malaman tafsiri da tarihi sun ɗauka cewa kissar sau biyu ta faru ko iri biyu ce da haka babu cin karo tsakanin biyun wata ta faru a nasibina wata ta faru a ninawa waɗansu malaman suka ce a'a kwaya ɗaya ce to in dai ana nufin wacce qur'ani yayi magana akai ne kwaya ɗaya ce ko da a ce ba a waje ɗaya qur'ani ya faɗe ta ba qur'ani ya faɗa a nan kuma ya faɗa a cikin suratul jinni amma dai ta suratul jinni ita ce dai a nan ta ƙarshen suratul ahqafi amma idan aka ce biyu ce to ana nufin ɗaya wacce ta zo a cikin hadisi da kuma ɗaya wacce ta zo a cikin alqur'ani amma in dai ta qur'ani ce to ɗaya ce ita ce a cikin suratul ahqaf ita ce kuma a cikin suratul jinni mala yace ikhbaran bi anna minhumul mundirina as-salihina sakon da ake so a isar mana cikin wannan labari shine cewa aljanu a cikin su akwai masu gargadi a cikin su babu manzanni babu annabawa amma su a cikin su akwai masu gargadi masu wa'azi ana samun masu wa'azi cikin aljanu amma annabawa kan cikin aljanu babu to da haka wannan shine babban sakon da ake so mu dauka a cikin wannan kissa shi yasa Allah madaukakin sarki yake mana tsokaci dangane da ita anan dan haka aljanu a cikin su babu manzo a cikin su babu annabi mutane a cikin su ake samun annabi ake samun manzo kuma ake samun masu wa'azi amma su aljanu sai dai a samu masu wa'azi kadai kamar yadda mala'iku a cikin su akwai annabawa akwai manzanni su kuma a cikin su babu masu wa'azi ina fata an fahimci wannan to kaga wannan yake nuna maka jinsin mutum ya fi jinsin mai aljani daraja saboda a cikin mutane akwai annaba akwai manzanni amma cikin aljanu ko babu haka kamar yadda sauran bayani insha Allah zai zo a cikin karatu ubangiji ya ce wa istarafna ilayka nafaran min aljinni tana wa mutananka ko ambata musu yayin da muka karkato ilayka zuwa gare ka nafaran wata tawaga min aljinni ta aljanu labazin sarafna mala yace ai amilna muka karkato muka guso da su zuwa gare ka dan su saurari karatunka kalmar nafar ana nufin wani adadi da bai kai goma ba daga ɗaya zuwa tara a larabci in aka ce nafar ana nufin mutum ɗaya in biyu ne nafaran biyu in uku ne sai a ce falafatu nafar arba'atu nafar khamsatu nafar sittatu nafar saba'atu nafar samaniyatu nafar har tis'a ko kuma samaniyatu amfar tis'atu amfar amma ba a cewa asharatu amfar ko asharatu nafar da haka kalmar nafaru tana farawa da ɗaya kuma ta tike da tara to kenan adadin aljanun da suka zo suka saurari annabi Allah ya karkato da su ba su kai goma ba amma sun fara da ɗaya zuwa tara domin kalmar nafar haka take nunawa da haka malamai suka ce in ka ce goma ne in ka ce goma ne kai ƙarya amma in ka ce tara ne ko takwas ne ko bakwai ne ko shida to wannan kuma duk kayi gaskiya domin kalmar nafar ɗin tana gaskatuwa akan wannan adadi na tara zuwa ƙasa da haka dai aljanu wanda ba su kai goma ba Allah ya karkato su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su saurari alqur'ani mala yace wa kanu sab'atan su guda bakwai ne wa kana sallallahu alaihi wa bi badani nakal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wani waje da ake kira da suna badun nakal yusalli bi ashabihi al yana sallar asuba da shi da sahabbansa rawahu shaykan kamar yadda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi karatu ne a cikin sallar al-fajr ita ce sallar asuba su kuma aljanu din sai suka saurara sai suka ji suna yawon su kawai sai suka ji ana karanta wani abu mai ɗaukar hankali mai daɗin sauraro sai suka gaza su tafi sai suka zo suka tsaya suna saurara al-imam ibn kasir yace rawal imam ahmad an zubair imam ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi daga zubairu dan awwam Allah ya kara masa yadda zubairu dan awwam yace qala bi nakala hakan ya faru ne a wani waje da ake kira da badanu nakala yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-isha al-akhirah a lokacin annabi yana sallar isha ta ƙarshe a sallolin wuni to kenan kaga akwai ruwaya guda biyu wata ruwaya ta ce a sallar asuba ne wata ruwaya kuma ta ce a sallar isha ne ko a sallar asuba ne ko a sallar isha ne duk da ya nuna a sallah ce wacce ake bayyanar da karatu shi yasa ma da annabi ya karatun suka ji domin inda a sallah ce wacce ake ɓoye karatu to ba zai yi su ji karatunsa ba tunda ba a bayyane yake yin sa ba to sannan a lokacin da aljanun suka zo suke sauraron karatun sun yi cincirin do matukar cincirin do ma'ana sun taru da yawa har sai da ta kai tsiris su faɗo kan annabi su danne shi wannan ɗabi'a ce ta dukkanin wanda yake so ya ji wani abu ko ya gan shi yakan yi ƙoƙarin ya turo ya turmutso sai ya ga abin nan ko sai ya ji shi sosai ko sai ya yi kusa da kusa ta yadda zai ji shi da kyau wannan ɗabi'ar akwai ta a cikin mutane kuma akwai ta a cikin aljanu ma'ana hatta aljanu ma suna yin turmutsutsu wajen sauraro ko turmutsutsu wajen kallo shi yasa Allah madaukakin sarki ya ishara zuwa ga haka a ayat suratul jinni ubangiji yace wa annahu ko wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada lallai yadda al'amarin yake lamma kama abdullahi yayin da bawan Allah ya tsayu ya da'uhu yana bautawa Allah din abdullahi anan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da'uhu bi ma'ana ya abuduhu addawa bi ma'ana al'ibada kadu kiris ya rage su aljanu ya kununa alaihi libadan su turmushe shi wani kan wani qala sufyan sufyan ibn uyayna yake cewa albada ba'dhum ala ba'd sai da ta kai waɗansunsu suna hawa kafaɗin wasu kallibdi ba'dhu ala ba'din kamar yadda ake ɗora siddi wani akan wani wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin sunan eh, musnad ɗinsa a wata ruwayar har ila yau wanda Imam Ahmad din da ya rawaito cikin musnad da al-Imam Abubakar al-Baihaqi cikin kitab na Dalailun Nubuwa daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآه manzo Allah bai yi karatu dan aljanu su saurara ba hasali ma bai san sun ji ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aljanun suke sauraron karatun sa shi bai ma gansu ba bai ma sani ba me wannan yake nuna wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba wanda da yawa daga cikin mutane sukan dage su haƙiƙi ce cewa annabi ya san gaibu tsammanin su dan sun ce annabi ya san gaibu sun wani yabe shi ba yabo bane ƙarya kai masa domin shi da kansa ya ce bai sani ba Allah ya tabbatar masa da rashin sanin gaibu dan annabi bai san gaibu ba haka bai rage komai a matsayinsa ba illa iyaka Allah shine masanin gaibu domin shine mahalicci amma duk wanda ba shi ba kuma ba zai zuya san gaibu ba domin ubangiji ba a tarayya da shi a cikin wata sifa daga cikin sifofinsa laisa ka mislihi shay' shine kadai alimul ghaibi wash shahadati kabirul muta'al alimul ghaibi wash shahadati ta'ala amma yushrikun Allah kadai shine masanin gaibu masanin shahada ma'ana masanin ilimin da ke koye da masanin ilimin da ke sarari sai Allah subhanahu wata'ala amma manzo Allah bai san gaibu ba shi yasa Allah madaukin sarki ya ce ga ya musu kulla la aqulu lakum indi khaza'inullahi qul la kulka ce da su la aqulu lakum ni ban ce da ku ba indi inullahi. taskar Allah a hannuna take domin da taskar Allah a hannuna take to da ni ba zan ba wa makiyin Allah ba to amma da yake taskar Allah a hannun Allah take shi kuma mai abin da ya so ne yakan iya ɗaukar abu ma ya ba wa makiyinsa to da haka shi yasa yake raba ta yadda ya ga dama taskar Allah ba a hannun kowa take ba a hannun Allah take wala a'lamul ghaiba ban kuma san gaibu ba wala aqulu lakum inni malakun kuma ban ce da ku ni mala'ika ne. in attabi'u illa ma yuha ilai ni ma ba komai nake ba face bin abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ni kul hal yastawi al a'ma wal basiru afala tatafakkaru ce da tushin yanzu makaho da mai gani za su yi daidai ba ku da hankali ne to da haka manzo Allah da kansa cikin wannan aya ta cikin suratul an'am ya tabbatar da cewa bai san gaibu ba kamar yadda annabi nuhu ma ya tabbatarwa da mutanensa haka a cikin ayat suratu hud ولا أقول wala إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا النبي نوح يتي ني بان دكو تذكر الله أهنونا تكبا ني بان دكو ناسا غيب ba, ni ba zan ce da waɗanda kuke musu kallon hadarin kaji kallon wulaƙanci cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai ji kansu ba dan haka ni da kuke gani annabin Allah ne abin da kawai ya dora min shine in isar da sako amma gaibu sa ne rabon arziki sa ne hukunci tsakanin bayi nasa ne ni nawa shine kadai in isar da sako to kaga annabawa suna tabbatar da cewa su basu san gaibu ba amma yau wani sai ya zo ya hakikance ce annabuwa ne ya san gaibu to kuma kamar yadda muke faɗa muke nanatawa duk wanda ya ce da kai annabi ya san gaibu bai da wata aya ko hadisi da zai kawo cewa annabi ya san gaibu kuma hadarin da mutum yake fadawa a cikinsa lokacin da yace annabi ya san gaibu daidaita Allah kake da annabi wanda kuma annabawa ko doluwar abin da suka sa gaba nuna wa mutane Allah shi Allah ne su kuma bayinsa ne ba wani annabi da yazo yace shi yana tarayya da Allah cikin wani abu na Allah a'a annabawa dukkanin su bayin Allah ne to ko ba yadda za a ka hada bawa da ubangijinsa ba yadda za a ka ce duk abin da annabi ya sani Allah ya sani to in ka haka ka ce annabin ma Allah ne kenan wanda kuma ba zai yi ba haka shi yasa Allah shi kadai ne ya san gaibu ubangiji yace qul la ya'lamu man fis samawati wa indahu mafatihul ghaib ubangiji madaukakin sarki yace kul ka ce da su la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda ya san abin da ke boye na gaibu a sama ko a ƙasa sai Allah mana Allah shi kadai ne masanin gaibu a wata ari yace qul wa indahu mafatihul ghaibi duk mabudan gaibin ma a hannun Allah suke la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san su sai shi a hadisin bukhari hadisin abu huraira manzo Allah yace mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah mabudan gaibu biyar ne ba wanda ya san su sai Allah sai manzo Allah ya karanto ayoyin karshe na suratul luqman inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaib inna Allah indahu inna Allah indahu ilmus sa'a waɗannan abubuwa guda biyar duk su ne mabuɗan gaibi kuma ba wanda ya san su sai Allah manzo Allah ya tabbatar da haka da haka ya ƴan uwa duk wanda ya ce maka annabi ya san gaibi ce da shi kawo min aya ko hadisi da ta nuna haka ni dai nawa ayoyin idan kuma ya kasa kawowa to duk abin da zai faɗa koma bayan haka ƙarya ne magana ce ta molanka sau da dama in ka ce annabi bai san gaibu sai su ce ai makiyin annabi ne to shin soyayya ita ce in yi wa annabi ƙarya ko ka soyayya ita ce in faɗa abin da Allah ya faɗa annabin ya faɗa wannan ita ce soyayya ta gaskiya sannan kamar yadda muke faɗa muke nanatawa duk waɗanda suke ta haƙiƙan cewa su ce annabi ya san gaibu ba annabin suke so su ce ya san gaibu ba shehunnan su suke so su ce ya san gaibu domin suna da wata mummuna aqida da suke cewa kullu ma sabata lin nabiyyi mu'jiza fa huwa lil wali karama duk abin da annabi yake da shi da sunan mu'jiza wali ma yana da shi amma nasa sunansa karama da in yanzu suka rubuta ka suka ce annabi ya san gaibu ka ce eh to ana nan ana nan sai a ce shehu wani ma ya sani in ka ce a ah, ya haka sai ce ai daga annabin ya do sani ai ga dai to man ƙarya ake nan ake so a kai nan ake so a kai kamar yadda mun sha buga misali kuna gani maganar maulidi da asali annabi aka fara yau maulidi ko amma ba annabin suke so su kai gare shi ba fakewa ne da guzuma a harbi karkana da tafiya ta yi tafiya yanzu abin ya bayyana yanzu yadda ake cincirindo a maulidin shehunnai ba a yi ana annabi ba a yi ana annabi an riga an wuce wajen daman su ake a fake da annaban sai a kai ga gaci. saboda sun san shi annabi shi ke da farin jini shine kowa ya bi amma inda wani shehu aka kawo maka dan afirka kai ka bi shi na za ka bi shi baki dan uwanka kai da shi duk abin abu ne duk abin ku ne ba abin ku bane ba to da haka wannan shine abin da ya kamata mu gane sau da dama masu son yaɗa bid'a masu son yaɗa barna sai su fake da annabi in tafiya tai tafiya sai su jingine na annabin sai su kai ga abin da suke so su kai gare shi na son zuciyarsu da haka dai ya ɗan uwa babu wani dalili da ya nuna cewa annabi ya san gaibu babu wata hujja ko aya ko hadisi da ya nuna cewa annabi ya san gaibu kuma a ce annabi bai san gaibu ba ba a rage masa komai na daraja ba bal hasali ka tsayar da shi ne a matsayinsa Allah kuma shi ne masanin gaibi amma idan ka ce annabi ya san gaibi to ka sani ka yi shirka ka daidaita Allah da bawansa wanda kuma duk wanda ya haka kowaye bawan da ka sanya shi ya zama kishiya ga Allah to sunanka ka ka yi shirka Allah baya kyalewa kuma in an masa shirka in an hada shi da wani cikin bayinsa kowaye wannan wani la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala abdun salih to haka nan in annabi ko bai san gaibu ba to ba wani bawa da ya isa kuma ya bugi irji ya ce shi ya san gaibu yanzu da zaka dau littafin jawahirul ma'ani zaka sha mamaki irin yadda ake wasa da hankalin yan adam ba ma maganar wai zancan sanin gaibu ba kai tsaye bukari zai rawaito ruwaya ya ce shehu tijjani ya ce masa ya ga Allah kiri da mutum kiri da mutum kaga maganar ma sanin gaibu magana ga yanzu nan zai ce maka yanzu nan Allah ya bar nan ko yanzu nan manzo Allah ya bar nan suka tattauna akan wani al'amari kaga ai wasa da hankalin ya kai inda ya kai da tun ana maganar mafarki a mafarki ya gani to maganar da sai tafiya sai tafiya sai ta wuce mafarki sai ce haddasani qalbi an rabi. yanzu nan zuciyata ta ce min Allah ya ce to kaga kenan maganar gama annabta da rufe manzanci da cika shari'a duk bai taso ba domin in dai akwai wanda yake ganin Allah har yanzu ya gaya masa magana to shari'a bata gama ba addini bai cika ba sai a ta samun ƙari sai a ta samun ƙari yau a ce kaza gobe a ce kaza jibi a ce kaza da haka ubangiji madaukakin sarki ce wa ma kana Allahu li yudliakum alal ghaibi asali ma ba zai yi Allah ya nuna bayan sa gaibu ba wannan ba sifar Allah bace ba a ce wai ya tsinkayar da wani daga cikin bayi gaibu a'a an gane ko walakin yattabi min rusulihi man yasha sai dai Allah yakan zaɓi manzanni cikin bayinsa waɗanda ya ga dama to idan Allah ya zaɓi manzo cikin bayi sai yake so mutane su san wani ilimin da ba su sani ba na gaibu sai ya gaya wa manzan shi kuma manzan sai ya faɗa to ka'idar shine da zarar Allah ya gaya wa wani kaza na gaibu cikin annabawa in ya faɗa to yanzu wannan abin ya tashi daga gaibu ya koma mai shahada Da mun ilimi iri biyu ne wanda ba wanda ya sani sai Allah shine gaibu wanda kuma wasu suka sani ta hanyar Allah ya sanar da su to wannan shi kuma ba sunansa gaibi ba sunansa shahada da haka shi yasa zaka ga a Qur'ani sai a ce alimul ghaibi wash shahada masanin abin da ke koye da abin da yake a sarari shine Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasul Allah shine masanin gaibu baya nuna wa wani daga cikin bayi gaibu sai zababban annabawa to da ya nuna musu kuma shikenan su kuma sai su gaya wa mutane shine Allah ya ce da manzon Allah wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin baya muku rowa gaibin da Allah ya sanar da shi Allah ya ce da ku kaza annabi ya gaya muku to yanzu kaga wannan gaibu ne da Allah ya sanar da shi yanzu kuma sunansa ba gaibu ba ya zama ilimin shahada tunda annabi ya sani tunda shi ma ya sanar da sauran al'umma amma wanda ya ragu a matsayinsa na gaibu ba wanda ya sani sai Allah to wannan kan ba wanda ya san shi sai Allah subhanahu wataala to dan haka Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan kissa ta aljanu da suka ji karatun annabi har suka yi turmutsutsu suna cincirin do suka kusa su fado a kansa shi kansa ma annabin bai sani ba domin suratul jinni ta nuna haka qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni qul ce da su uhiya ilayya ammun wahayi annahu sama'a nafarun minal jinni cewa wani cincirin dan aljanu sun kasa kunne sun saurari karatunka lokacin da kake kai baka sani ba gaya ma to inda ya san gaibu ba zai sani ba ai da zai san aljanin kuma zai san sun zo kuma zai yi karatun dan su je kuma kila ma ya tattauna da su kuma in ya ga suna turmutsu su kila ma zai ce da su kun shiru kun shiru amma duk manzo Allah bai sani ba sai da ya gama sannan Allah yake gaya masa أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا هر إذوا قرشان آيوي da haka dai manzo Allah bai san wannan ba wa yake bai sani ba Abdullahi dan Abbas in yau ka ce in kizala ne makiya annabi suka ce annabi bai san gaibu ba to Abdullahi dan Abbas mai ya faɗa mu ma a wajen sa muka sai ka san wa zaka ce wa makiyin annabin shin annabi Abdullahi dan Abbas ma makiyin annabi ne to kiyayya ce cewa annabi bai san gaibu ba in kiyayya ce Abdullahi dan Abbas ne ya faɗa ba in izala ne suka faɗa ba gashi nan a littattafan musulunci jahilcin ka ne yasa baka sani ba ko ka karanta baka fahimta ba amma inda ka fahimta ba za ka tsaya yi faɗa da kai akan wannan abun ba wanda wadih ne wuduha shams fi rabi'atin nahar abin da ya fito a fili kamar rana a tsakiyar wuni a baka ga mutane wasu tsaya suna tattaunawa suna banna miyan baka suna wani kada jijiyar wuya akan haka ba komai ja wannan mu face matsalar jahilci ko son zuciya Allah ya raba mu da jahilci Allah ya raba mu da son zuciya da Abdullahi dan Abba zai ce manzo Allah bai sani ba sai da Allah subhanahu ta'ala ya sanar da shi wannan ya nuna kenan Allah shine masanin gaibu duk wanda kuma ba shi ba bai san gaibu ba tare da girma da martaba da matsayi da annabawa suke da shi sama da dakkowa, amma matsayinsu bai kai a ce sun san gaibu ba ba su faɗa ba na wani ya faɗa a madadinsu da haka ubangiji maɗaukin sarki ce falamma hadaruhu yayin da suka zo inda annabin yake karatun alqur'ani qalu sai suke ce da junansu an fitu ku kasa kunne ku yi sauraro an gane ko domin ka'idar alqur'ani ko mutane ke sauraron ka, ko aljanu ke sauraron ka, ba a son hayaniya ana son a yi shiru ana son a saurara ana so a kasa kunne wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa anfitu la'allakum turhamun kaga wannan magana ce wacce ta shafi mutane ta shafi aljanu shi yasa aljanu suka dau umarnin lokacin da suke jin wasu suna hayaniya a cikin su annabi yana karatun qur'ani kalu sai suke ce da junan su anfitu "Ai shiru ai shiru an gane ko shine falamma hadaruhu qalu ansitu yayin da suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu yan uwansu suna hayaniya sai suke ce da su ku yi shiru ku yi shiru maliki cewa yastami'una sifa kalmar yastami'una sifa ce aili aidan li nafar ta su nafar din wanda Allah ya ambata nafaran min aljinni sun zo halin kasantuwar su suna masu kasa kunne da sauraro ga alqur'ani malai ce au halin litakassusihi bi sifa ko kuma ya zama hal wanda aka keɓance shi da sifa an kulna min aljinni abin nufi ai lalle waɗannan nafar ɗin masu sauraron alƙur'ani min aljinni daga aljanu suke malai ce wa ra'a ma'anan nafar an lura da ma'anar kalmar nafaru da alaihi damir jami'an ko jam'an sai aka mai da lamiri ya zamo na jam'i domin kalmar nafar adadi ne masu yawa tare da cewa ba su wuce goma ba daga ɗaya har zuwa tara kamar yadda bayani ya gabata da haka mala ce fa fihi tanbihun ala anna munzir cikin wannan aya akwai faɗakarwa dangane da cewa haƙiƙa shi wanda ake wa gargadi labudda an a awwalan shine munzar kenan dole ne daga farko ya kasa kunne ya saurara ila alqur'ani zuwa ga abin da ake karantar da shi na alqur'ani فيعرف منه ما ينظر ما ينظر به ما ينذر به نفسه ثم غيره تيدا متن زي سان ابن زي وكان سدا كان غرغدي دشي كو وننسا لانه لا نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم domin yanzu a duniya sai dai a ta samun masu wa'azi cikin mutane da cikin aljanu amma ba za a sake samun annabi ba domin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kuma wani annabi bale ce fa kullu nadirin ba'dahu alayhi ayyata yata'allama alqur'ana kenan wajibi ne ga duk wanda zai yi wa'azi a nan gaba ya koyi alqur'ani domin da alqur'ani ake iya wa'azi da alqur'ani ake karantar da mutane shari'a ba yadda za a yi ka zama malami baka iya qur'ani ba in dai malinta ce ta addini ba yadda za a yi ka zama mai ilimin addinin musulunci amma kuma baka kware a cikin alqur'ani ba wajibi ne kalubale ne akan duk mai wa'azi ya zama yana da kyakkyawar alaka da qur'ani ya zama ya fahimci alqur'ani ko da fahimta ce ta ya iya karanta bakin daidai don ya fassara daidai akwai da yawa daga cikin masu wa'azi a yau saboda karambani wani aya ba zai iya jawowa ba ballanta na ya fassara ta daidai to in baka iya jawo aya ba ya za a yi tafsirin yayi ya kamata a ce duk ɗalibin ilimi duk wanda zai karantar da alƙur'ani aƙalla yi ko saukar zuku ce saukar zuku aƙalla ka iya karanta bakin ƙur'ani duk wata aya da ka ganta a rubuta za ka iya karanta ta to amma da yawa zaka ga wasu daga cikin mutane ba haka bane a yau saboda ilimin addini ya zama karkatacciyar kuka mai dadin hawa yanzu ba wanda ya isa je asibiti ya ci da buguzin a ofishin likita an san baka je makaranta ba kai komai ba amma a kawo maka mara lafiya ka sa rigar likita ka makala irin wannan abin da suke makalawa ka ce zaka gwada mutum ba wanda zai yadda da wannan to amma a yau kowa zai iya shiga ya fatawar addini ka buɗe facebook ka rinka ganin mamaki ka buɗe whatsapp da sauran group na sada zumunci za ka ga abubuwan ban mamaki wannan ya yi fatawa wancan ya yi fatawa kowa ma ya fatawa kowa ya magana akan addini alhalin shine ilimin da yafi kowane ilimi hadari domin shine ilimin da kake wakiltar Allah duk abin da ka faɗa da sunan addini kamar ta kake Allah ne ya ce Allah ne ya ce amma kuma yau ba abin da mutane suka raina irin wannan musamman a cikin watan azumin Ramadana zaka sha mamaki in ka bude gidajen rediyo a kasashen mu kasar Hausa Fulani zaka sha mamaki ka ji yadda ake tamshiri wancan ya faɗa wancan ma ya faɗa wancan ma ya faɗa wani wanda bai wuce dan islamiya ba amma ya ɗauko Qur'ani ya karkade makura a sauran watanni fa bai da alaka da Qur'anin kwata kwata amma a watan Ramadana zai zo zai fassara mutane sai karsa me za a fassara sai a yi ta tafsirin wa katala jalu ta ɗaya dai ya kashe ɗaya amma ba a san waye kisan ba <laughs> jamu wata ayar in an ja a ce linzami ya fi ƙarfin bakin kaza ma'ana wai ba za ta fassar ba in an ce ya ayyuhu ladina kafaru a ce kafirai sai makka najeriya kenan babu duk sun musulunta to kaga wannan wasa ne da Allah subhanahu wata'ala da haka mala yace wajibi ne ga dukkanin wanda zai yi gargadi ya zama ya koyi alqur'ani a karan farko kuma amalu bihi saniyan sannan kuma ya rinka kokarin yin aiki da shi duk lokacin da mai wa'azi yake kokarin kwatanta abin da yake wa mutane wa'azi da shi ta fuskar aiki to wa'azin ya fi albarka domin kana gaya wa mutane abu kai ma kana kokarin yi to sai Allah ya rinka sa wa maganar taka albarka amma kana faɗa kana sabawa to sai ya zama mutane suna kallon ka ilimi yayi gabas kai kayi yamma maganar ka tayi gabas kai kayi yamma to kuma wannan alama ce ta rashin cikar hankali A ta'amurunan Nasiru da Lubiri wa Tansauniya, an kusa kuma an tuntun tunanin Afala ta ce mutane su rinƙa yin abu kai, kuma kana na sabawa wannan alama ce ta rashin hankali. Da haka mutum ya rinka kokarin yin aiki da abin da karantar da mutane, wannan zai sa albarka a cikin wa'azinsa da a wasa. Malam ya ce wa muni sharafin amalin bil'an, yana daga cikin sharafin yin aiki da Kur'ani, ayyukuna, alatu, awili, salafi, asaluhu. ya zama kayi aiki da qur'ani bisa ga fassarar magabata na kwarai sune sahabban annabi fi ma yarji'u lil aqaid wal ibada cikin duk abin da yake komowa zuwa ga akidoji da kuma ibada wa hadha ta'ala wannan shine ma'anar fadin Allah madaukakin sarki inda yake umarni da hakan cikin dukkanin abubuwan da yazo dangane da haka na qur'ani da kuma fadin sa falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundiri ai qala ba'dhum li ba'd wasu daga cikin aljanun suka ce da wasu amsitu ku kasa kunne ku saurara ai isbu litima'i ku kasa kunne dan sauraron qur'ani falamma qudiya yayin da manzo Allah ya gama karatun ai faraga min qira'atihi ya tsida karatun nasa mala yace mabniyin lil maf'uli ya zama fi'ili mabniyin lil maf'uli wanda ba a ambaci maf'ulin bihi ba ma'ana ya zama maf'ulin bihi ya tsaya a matsayin na'ibul fa'il وفي قراءة مبني للفائل والفائل آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكراء فلما قضى كذا قضى في زمن فائل ماضي فائله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الرسول قراءته ولوا إلى قومهم منذرين ما ليش وفهموه كما سوء الجنو سنفه انتكرات النبي سوسي باين سنفه انتا ولو سيسك جويا منذرين سنا ما سكر إلى قومهم زوا كما تعنى سوء أي مخوفين قومهم الأذاب سنا ما سطورة دمتانا فأذاب إن لم يؤمنوا إن بسي إيماني با وكانوا يهودا في الدين وقد أسلموا ودنن الجنن دسك سورار كرات النبي الجنن يهودا والي دوم أشجن الجنو ما أكي يهودا أشجن الجنو أكي نصارى أشجن الجنو أكي مسلمي أشجن الجنو أكي ما تيجن مرضى الديني akwai maguzawa masu bautar wuta ko rana ko ifta ko makamancin haka domin babu wata al'umma ko wata halitta illa umamun amsalin dukkanin su yadda muke da rarrabe rarrabe haka suke da shi cikin su akwai na kwarai akwai na banza wa anna minnal muslimuna wa minna alqasitun wa anna minnas salihuna wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada kamar yadda suka faɗa to da waɗannan aljanun. yahudawan aljanu ne to me dalilin da ya nuna cewa yahudawan aljannu ne shine ayar da za ta zo a gaba kalu sai suke cewa ya qaumana ya ku mutanen mu ajibu da'iyallahi ku amsa wa mai kiran Allah kalu ya qaumana inna sami'na kitaban suka ce ya ku mutanen mu mun ji wani littafi mala yace huwa alquran suna nufin alqur'ani unzila min ba'di musa da aka saukar da shi bayan musa musaddiqan lima bayna yadayhi kuma yana mai gaskata abin da ya gabace shi ma'ana ya yadda da at-taura ya yadda da linjila domin qur'ani a cikin sa akwai bayanin at-taura da bayanin linjila ta fuskar gaskatawa cewa littattafan Allah ne qur'ani bai karyata at-taura ba bai karyata linjila ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce a farkon ayat surata ali imran bayan bismillah alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم ga Alƙur'ani ya yadda da Attaura a matsayinta na littafin Allah. don haka Allah madaukakin sarki ya ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum Allah babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi rayayye dawwamamme nazzala alaykal kitaba shi ya saukar maka da littafi musaddiqan lima bayna yadayhi wanda ya gaskata da ya gaskata littattafan da suka gabace shi min qablu hudan linnasi wa anzala uh, wa anzala at wal injil ya saukar da at-taura ya saukar da linjila min qablu kafin al-qur'ani hudan linnasi dan su zamo shiriya ga mutane wa anzala alfurqan sannan kuma yazo ya saukar da alqur'ani da haka qur'ani ya yadda da at-taura yadda da linjila to su waɗannan aljanu sai suka ce sami'ina kitaban unzila min ba'di musa mun ji wani littafi da aka saukar bayan annabi musa ya shuɗe bayan at-taura ta shuɗe sannan kuma musaddiqan yana mai gaskatawa da annabi Musa kuma yana mai gaskatawa da at to wannan kalmar malamai suka ce ita ta nuna waɗannan aljanin yahudawa ne domin inda nasara ne da za su yi magana akan me annabi isa amma tunda suka yi magana akan annabi musa ya nuna su yahudawa ne tunda suka yi magana akan attaura ya nuna cewa su yahudawa ne domin su a ka'idar yahudawa ba su yarda da annabi isa ba ba su kuma yarda da littafinsa na me linjila ba shi yasa ba sa shi a lissafi su yahudu kullum abinda suke cewa isa ba annabi ba ne, mahaifiyarsa mazinaciya ce shi ɗin zina aka yi aka haife shi ɗan zina ne to su kuma a shari'ar su ɗan zina hukuncin a kashe shi shi yasa ma suka yi ta yunkurin su kashe annabi Isa wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam رسول الله رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن Allah ya ce wa qaulihim da fadin su inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam mu muka kashe Isa dan Maryam rasulullahi fi itiqadin nasara wanda manzon Allah ne amma a aqidan nasarawa mu ba aqidan mu ba domin inda aqidar su manzon Allah ne ba za su kashe shi ba sai Allah ya ce wa ma qataluhu yaqina ƙarya ne ba su kashe shi ba bisa ga yaqini bal rafa'ahu Allah ilayhi sai dai Allah ya dauke shi sama da shi ya kai shi wajensa to haka nan na Maryamu kuma sun ce mazinaciya ce wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima da maganar da suka gaya wa na Maryamu wanda yake kage ne mai girma kwarai da gaske to da haka inda zaka tattauna da bayahudan mutum game da Jesus wannan shine aƙidarsa, to haka da zaka tattauna da bayahudan aljani shi ma haka zai gaya maka game da Jesus domin wannan shine aƙidarsu. da haka malamai suka ce waɗannan aljanin yahudawan aljanu ne to wannan magana tana da ƙarfi kwarai da gaske tare da cewa waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun saba mata waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce babu wani dalili da zai nuna cewa waɗannan aljanin yahudawa ne kawai dai ka'ida ta alqur'ani shine duk lokacin da qur'ani yake magana akan annabawa ko littattafai to zaka ga galibi da yayi magana akan qur'ani sai ya komo magana akan annabi Musa qur'ani da kansa yana tsallake annabi Isa me hikimar da yasa qur'ani yake tsallake annabi isa saboda annabi isa ya zo ne da cikon shari'ar annabi musa ita asalin shari'ar annabi musa tana da part a ne da part b musa ya zo da part a din isa sai ya zo da cikon part b to tunda isa ba shine asalin mai shari'ar ba dan haka in za a yi lissafi sai a shigar da isa cikin labarin musa ba tare da an ware ba suka ce idan ka kalli ayoyi da yawa na qur'ani suna haka amma ba magana cewa wai aljanu yahudawa bane ko ba yahudawa ba misali a ƙarshen suratul an'ami ubangiji madaukakin sarki yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dhalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun ubangiji madaukakin sarki ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake fadar wannan domin magana ta faro ne tun daga kan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum to har zuwa wa anna hadha sirati mustaqiman kuma ku sani cewa wannan tafarki na shine addinin musulunci tafarki mai kake fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi waɗanda ba na musulunci ba fa tafarraqa bikum an sabilihi sai su raba ku da tafarkin Allah sai Allah yace zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abin da ubangiji yace in muku wasiya da shi ana nufin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wannan la'allakum tattaquna dan ku samu tsari daga azabar Allah to kaga yanzu an gama maganar Qur'ani an gama maganar musulunci an gama maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam inda lissafi za a bi daki daki to sai a shiga maganarwa annabi isa sannan musa sannan a tafi sama to amma kawai sai allah ya ce summa na musa kitaba. أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون sai Allah ya ce summa atayna Musa alkitaba sannan sai muka ba Musa littafi tare da cewa tsakanin Annabi Muhammad da Annabi Musa ya akwai Annabi Isa amma ka nan an yi tsallan baɗaki an tsallake Isa an tafi kan Musa kuma an tafi kan littafin attaura taura wanda shine littafin da aka ba Musa bayan an gama magana akan Qur'ani an gama magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali waje na biyu a farkon suratul ahqaf din wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa idh lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifkun qadim sai Allah ya ce wa min qablihi kitabu Musa a madadin kitabu Isa sannan Musa to sannan kuma gashi anan a madadin su ce inna sami'na kitaban unzila min ba'di isa sannan musa kawai sai suka ce min ba'di musa da haka malamai suka ce wannan ka'ida ce Allah yake so ya nuna mana cewa shari'ar annabi isa ciko ce ta shari'ar annabi musa ba shari'a ce mai cin gashin kanta ba shi yasa ma shi kansa annabi isa cikin abin da ya gaya wa yahudi da ya zo wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum na zo ne dan in halatta muku wasu abubuwan da da an haramta muku malamai suka ce a ina aka haramta a attaura waye zo da haramcin Musa to yanzu waye zo da kankare wancan hukuncin na farko Isa dan cika shari'ar Musa a wata ayar ma Allah ya ce wali ubayyana lakum ba'd allazi takhtalifuna fihi Musa Isa ya ce na zo ne don in muku bayani na wasu abubuwan da kuke saɓani a kai wanda ayoyi sun sauka da farko ba ku jira ƙarshen su ba kawai kuka shiga saɓani to yanzu ga raba gardama game da wannan saɓanin to idan muka ɗauki wannan fahimta ta biyu ta malamai ba za mu ce waɗannan aljanin Yahudawa ba ne sai dai mu ce Ƙur'ani ya taho ne bisa ga ka'ida ta Allah yakan ambaci annabi Muhammad da littafinsa na Qur'ani bayansa kuma sai ya tsallake Isa da littafin Linjila sai ya shiga maganar Musa saboda me saboda Musa shine asalin mai shari'a saboda Musa shine asalin wanda ya zo da littafi dan haka Isa ciko ne ya zo da shi shari'ar ba tasa bace dan haka in ana magana ana yin magana ne da asalin mai jigon shari'a ba wanda ya rako shi ba kamar a kissar annabi Musa ne da dan uwansa Haruna sau da dama sai kaga Allah ya fi mai da magana akan Musa Musa saboda Musa shine asalin mai shari'a shi Haruna dan rakiya ne duk inda kaji za a yi maganar shari'ar annabi Musa sai a yi maganar shi shi kadai a mafi yawan lokuta a wasu lokutan ne yan ɗaiɗaiku ake haɗa shi da dan uwansa Haruna saboda asalin shari'ar ta sace shi ya zo da ita to da haka wannan shine amma duk da haka dai malaman tafsiri sun tafi akan cewa kowanne daga cikin abubuwan nan guda biyu idan ka faɗa baka yi laifi ba kan cewa su aljanun yahudawan aljanu ne ko kuma ka ce a'a Allah dai madaukakin sarki ya tsallake batun Isa ne ya koma kan batun Musa alaihi salatu wassalam to da haka annabi Isa alaihi salatu wassalam shari'a sa ciko ce ta shari'ar annabi Isa annabi Musa alaihi salam wannan shine abin da ibnu kasir da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka rinjayar dangane da wannan aya da muka karanta ana ta nuna mun cewa lokaci yayi tare da cewa muna tsaka da karatu to amma duk da cewa muna da waɗansu abubuwan da zamu gabatar zamu dakata anan in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tsora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya kai mana ba a sallamu jama'a ba sai su dan dakata saboda waɗansu abubuwa da kuma za a karasa. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهلين الحمد لله لا تنفع دعاته من عطاه ولا تضر معصيته من عصاه الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يبخره كفر من كفر من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونفح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء على طريقة الواقعة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته muna ma Allah madaukakin سركي godiya wanda cikin إيفا سرنا إمرتا ya muna arzikin ganin wannan wata na ramadan muna kuma yi ma babban malaminmu marhabin da zuwa wannan jiha ta naija a kuma wannan gari na mina kamar yadda malam ya faɗa ya kasance ana tafsiri tare da ni amma bana an fara bana na tafiya ta samu mun tafi indiya wani program a can na fara azumi so ba fara azumi da mu a nan najeriya ba Ah, kamar yadda malam ya faɗa namu a wakilan gwamnati muna ma wannan makaranta addu'an fatan alkhairi da addu'a ga malam Allah ya ƙara masa basira da jagoranci sannan a matsayinmu na wanda Allah ya yi ma arzikin ganin wannan wata Ramadan sai mu yi ma Allah godiya mu kuma yi amfani da wannan dama kafin ranar da babu dama wasu muna tare da su a nan bara a bana ba mu tare da su wasu mun fara azumin nan da su ba lalle ne a kare da su ba ga daman da muka samu sai mu yi amfani da shi wajen ƙara kusanta ga Allah madaukakin sarki dukkan mu masu laifi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullukum khata'un akhayru khata'un at-tawwabun dukkan ku masu laifi ne mafificin masu laifin ku sune masu neman tuba wannan lokaci ne na neman tuba domin kowan mu aka bude littafin shi za a tarar da ababe wa'inda yake mun saba ma Allah saboda haka mu yi amfani da wannan dama da Allah ya bamu domin ƙara neman kusanci gare shi da kuma addu'a kada Allah ya mayar da mu ga mu na kurakurai bayan wannan wata saboda da yawan mu muna amfani da wannan wata mu yi ibada mu kyautata idan kuma azumi ya wuce sai mu koma ga halayyar mu wa'inda muka baro a watannin baya dukkan watanni na Allah watanni ne da Allah ya hana asabe shi kuma watan Ramadan ya fifita a saukan a sauran watanni wannan lokaci ne da za mu nemi kusanci mu kwanta mu juya mu duba tabargazan da muka aikata a baya mu nemi sulhu tsakaninmu da mahaliccinmu yan uwa a musulunci mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Basar, Sani Bello ya shin isa da sabon gaisuwansa a gare ku da addu'a yanda aka fara wannan karatu lafiya Allah ya sa mu kai wannan ƙarshen karatu a lafiya muna kuma addu'a yanda malam ya fara wannan karatu lafiya Allah ya sa ya kai ƙarshen sa lafiya hmm. muna masa addu'a da fatan alkhairi sannan idan Allah ya ba malam dama cikin yardan Allah in duk da cewa za a takura ma al'umma amma mai girma gwamna ya sa malam a cikin tawaga masu zuwa umra in Allah ya yarda Allah ya sanya alkhairi Allah kuma ya sa mu tafi wannan karatu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah